This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a da nomad da dalol da kuma niya kuna iya kama mu kai tsaye a hanyar sadarwar intanet a voa Jama'a Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na safiyar yau 16 ga watan Satumbar shekarar 2015 sannan kuma ina tare da sahabu Imam Aliyu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu tsunduma cikin shirin bari mu fara da jin kanin labaran duniya. Kasar sabia ta ce ba za ta iya daukar nauyin gungun 'yan gudun hijira da bakin haure da suka hallara akan iyakarta da kasar Hungary ba. sakataren harkokin wajen amurka ya zanta da takwaran aikinsa na kasar rasha kan kwararar makamai daga rasha zuwa siriya mataki da ake gani zai kara tsananta rikici da ake a kasar ta siriya a kenya kuma hukumar kula da hakkin bil'adama ta kasar tana zargin 'yan sanda da jaman tsaro da laifuffuka daban-daban na keta 'yancin bil'adama da a fafata da kasar take yi da ta'addanci to za mu ji a cikin cikakkun labarai apc jihar taraba ta zargi gwamnati da mulkin kama karya a nan jihar taraba fa wai mutum bayi da yanci ya yi ra'ayin kansa ya zaɓi abin da yake so a dalilin hakan akwai mutanen da aka cire su a wajen ma'aikatansu aka canja musu wurin aiki To 'yan Nijar kuma da ke ta tserewa a da maganar rashin tsaro a Najeriya suna ta komawa Najeriya. Ko menene dalili? can kahi samu akwai hanyoyi wa'anda ka iya samu wa'anda nan baka gane su ba kenan kaga dole na zaman banza za ka yi nan gida To akwai shirin demokradiyya a yau amma duk sai bayan cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ƙasar Sabiya ta ce ba za ta iya ɗaukar nauyin gungun 'yan gudun hijira da baƙin haure da suka hallara kan iyakarta da ƙasar Hungary ba, bayan da jaman ƙasar ta Hungary suka rufe wuraren tsallakawa zuwa cikin ƙasar a zaman wani ɓangaren hana kwararar baƙin haure da 'yan gudun hijira zuwa cikin ƙasar. ministan harkokin wajen kasar izeka dasik ya faɗa jiya talata cewa ƙasarsa ba defo ko matattara ba ce yace ba za ta yi ba bakin haure da yan gudun hijira su koma cikin sabiya musamman ganin sai ƙara kwararowa ko isowa bakin hauren suke da ƙasar girka da kuma masadoniya Prime Minister Hungary Victor Orban ya ce karkashin sabuwar dokar da ta fara aiki jiya talata kasar za ta hukunta duk waɗanda suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba. Zuwa yanzu da 'yan sandan ƙasar sun tsare mutane 175. Ana iya hukunta duk wadda ya shiga Hungary ba bisa ka'ida ba da ɗaurin shekaru uku a fursuna. Sakamakon matakin rufe kan iyakarta an ga ɗaruruwan 'yan gudun hijira da suka jingina da wayoyi da aka shinge kan iyakar suna cewa ku bude kan iyaka ku bude kan iyaka su kuma 'yan sanda suka zuba musu ido. To sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi magana da takwaran aikinsa na Rasha Sage Lavrov kan kwakwararan matakan da Rasha zuwa Siriya da ke ganin zai ƙara sa rikicin a ƙasar ya ƙara tsanani. ma'aikatar tsaron amurka ta faɗa cewa hukumomi a moscow suna kafa wani sansanin mayakan sama da ke birnin a birnin latakiya mai tashar jiragen ruwa da ke arewa maso yammacin ƙasar a taro da manema labarai da yake yi a jiya a kowace rana kakakin fadar white house ta shugaba amurka barack obama wato josh ernest ya sake nanata matsayar amurka cewa goyon bayan da rasha take baiwa shugaban syria bashar al-assad adashi ne da rashar ba za ta ɗiba ba ernest ya ce ta yiwu shugaba obama ya kira takwaran aikinsa na rasha vladimir putin cikin 'yan kwanaki masu zuwa wata jaridar rasha mai suna vedomostin ta ambaci wata majiya kusa da ma'aikatar tsaron rasha a cikin wani rahoto da ta buga jiya talata cewa abin da rasha take yi shine gyara da kuma taimakawa wajen tabbatar da lafiyar kayan aiki a sansanin mayakan sama da ke latakiya amma masu lura da al'amuran yau da kullum a moscow sun ce abin da jami'an rashin suke yi waɗanda suke a syria ya zarce gyare-gyare da horar da jami'an soja a ƙasar ta sham haka nan kuma amurkan tana gargaɗi ga ƙasar koriya ta arewa ta nisanci matakai na takala bayan da hukumomin ƙasar a pyongyang suka ba da sanarwar cewa wato ta sake farfado da aiki a wata cibiyar nukiliya ta da ke yongbyon kakakin fadar white house john anis ya faɗa jiya talata cewa koriya ta arewa ta ƙaura cewa duk wani mataki da babu abin da zai haifar illa zafafa zaman ɗarɗar a yankin maimakon haka ta dage wajen sauƙi nauyi da ya rataya a wuyarta na hakkin ƙasa da ƙasa fadar white house ta shugaban amurka ta fidda sanarwa bayan da koriya ta arewa ta yi kashedin cewa a shirye take ta yi amfani da makaman nukiliya a hari da za ta kawo kan amurka a kan kowane lokaci kalamai da kamfanin dillancin labarai na kasar mai lakabin kcna ya buga sun zo ne kuma a daidai lokacin da pyongyang din take barazana za ta yi amfani da fasahar makamai masu linzami da aka haramta mata wajen harba kumbo zuwa sararin samaniya kakakin fadar white house din josh arnes ya ce matsayar amurka da sauran duniya bata canza ba cewa ba za a amince da koriya ta arewa a matsayin ƙasa da ta mallaki makaman nukiliya ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc A Kenya hukumar kula da haƙƙin bil'adama ta ƙasar tana zargin 'yan sanda da jami'an tsaro da laifuffuka daban-daban na keta 'yancin bil'adama da suka hada da kisa da kuma cin zarafi ko gallazawa mutane a fafatawar da ƙasar take yi da ta'addanci. A cikin wani sabon rahoto da hukumar ta saki jiya talata ta ce, keta 'yancin bil'adaman ya zama ruwan dare tsakanin hukumomin tsaron kuma an haɗa baki wajen aiwatar da shi masu bincike sun ce sun sami labarin sun sami labarin sau da yawa babu hujja haka siddan za a kamo mutanen da ake zargi a tsare su na sa'o'i ko wasu kwanaki a wuraren da suke cike da makil da fursunoni kuma cikin munanan yanayi da bashi misaltuwa haka nan rahoton ya ci gaba da cewa akwai zargin gallazawa mutanen da suka hada da duka amfani da wutar lantarki wajen azabtarwa da kuma cusa fursunonin cikin ruwa shigen nutsar da su wasu sai a makala su daga kan itatuwa suna reto wasu kuma a saka su cikin kwari ko cinnaka rahoton ya ce waɗanda ake kamawa galibi 'yan ƙasar somaliya ne da musulmai su ake aka fi aunawa 'yan uwan ko kuma dangin waɗanda suka je neman ƙarin bayani wajen hukumomi dangane da jininsu da ya ɓace ba sa samun wani taimako daga hukumomin ƙasar haka, hukumar ta ce ko da shike ta fahimci kalubale iri-iri da gwamnatin kenya take fuskanta a yaƙi da 'yan ta'addanci da mutane masu tsatsauran ra'ayi duk da haka tilas ne ta gudanar da wannan yaƙi kan hanyoyi da doka ta tanadar da kuma mutunta 'yancin bil'adama da hukumomin duniya suka amince da su. ana zargin wani farar hula da yake aiki a ofishin majalisar ɗinkin duniya jamhuriyar afirka ta tsakiya da laifin lalata da yara wannan ko shine karo na goma sha bakwai da ake yi wa jami'an kiyaye zaman lafiya ƙasar irin wannan zargi cikin fiye da shekara ɗaya da rabi da yara da shekarunsu kama daga goma sha ɗaya ofishin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mai lakabin minuska ya faɗa jiya talata cewa zargi na baya nan ya auku ne ranar asabar da ta shige wata sanarwa daga ofishin ta yi allah wadai da duk wani mataki na nuna fin ƙarfi a yi lalata da yara da ake zargin jami'an da suke aikin kiyaye zaman lafiyan da aikatawa sai dai sanarwar bata ba da wani ƙarin bayani ba kuma bata bayyana ainihin ƙasar da waɗanda ake zargin ko wadda ake zargin ya fito ba sanarwar ta ce an sanar da hukumomin ƙasar cewa masu bincike na majalisar ɗinkin duniya sun fara gudanar da bincike na cikin gida ofishin majalisar ɗinkin duniya ya karbi ayyukan kiyaye zaman lafiya ne cikin watan afrilu na bara a ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya nauyin ladabtar da waɗanda ake zargi yana kan ƙasashen da jama'an suka fito ita ma majalisar ɗinkin duniya ambata ne kawai da hakkin mai da waɗanda ake zargin ƙasashen su na asali labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka jam'iyyar apc a jihar taraba ta zargi gwamnatin da yin kama karya ibrahim abdulaziz gare ka a wajen wani taron manema labarai shugaban jam'iyyar apc a jihar taraban alhaji hassan jikado ya ma zargi gwamnan jihar ne da kama karya inda ya bada misali da barazanar da ya ce ana yi wa wasu ma'aikata ajiya da kuma sauya musu wuraren aiki sakamakon zuwan su kotu don sauraron shari'ar kujerar gwamnan da ake yi da kuma barazanar da ake wasu ma'aikatan gidan rediyon jihar bisa zargin cewa suna caccakar manufar sabar gwamnatin jihar a dandalin zumunta na facebook kana kuma ga batun kora wani tsohon dan jarida kuma tsohon hadimin tsohon mukaddashin gwamnan jihar taraban alhaji garba umar wato hadiminsa ta fuskacin harkokin yada labarai mr aaron atimas daga gidan gwamnatin da yake haya yau fiye da shekaru goma sha biyar abinda muke faɗin nan zahiri ne ya faru ba kirkirowa muke yi ba duk abin da na faɗa in ba gaskiya bane a zo a same ni a nan jihar taraba fa wai mutum bayi da yanci ya yi ra'ayin kansa ya zaɓi abin da yake so a dalilin hakan yanzu zan baka misali har suna zan kira saboda ku je ku bincika hakan ya faru ko ba haka bane akwai mutanen da aka cire su a wajen ma'aikatansu aka mai da su aka canja musu wurin aiki saboda ya yi ra'ayinsa ya zaɓi jam'iyyar APC mun ci gaba da rubuce-rubuce din har illa masha Allah in za a zo a kashe mu ma mutanen Taraba su shaida cewa an kashe mun saboda mun faɗi gaskiya shi ma da yake ƙarin haske game da barazanar da ake masa Mr. Harun Natimas ni ne kaɗai za a yi ai a na estate da muke zanne mu da muka bar aiki mun fi goma ba a yi musu ba sai ni inda a ce an yi kowa ne ai ni ban da wani hurumin da zan tashi in ce na yi magana sannan a zo gidana da sassafe karfe biyar da rabi shida wai ana bani wasiƙa kamar na kashe wani mulkin danniya kenan ba demokradiya ake yi ba domin inda demokradiya ne na ɗaya tukunna mutumin da yake wannan ya san cewa ina da yanci a matsayina na ɗan taraba na dai kokarin je daga bakin sakataren gwamnatin jihar to amma ban taki sa'a ba domin ko na je ofishin sakataren gwamnatin jihar amma aka ce da ni ya fita hakanan na ta buga wayar sa ba dauka ba kana ma kuma babu amsar sakon karta kwanan da na aike masa to sai dai kuma a martanin da ya mai da gwamnan jihar Taraban ta bakin mai bashi shawara ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa mu kam a matsayin gwamnati state ba mu san cewa ko an yi ma wani transfer ko an yi ma wani eh, an cire shi a aiki wannan ba mu sani ba To ina batun da ake a gwamnati ta sa an cire tsohon kakakin a tsohon mukaddashin gwamnan jiha wato Mr. Aaron Atima kan cewa cire shi da gidansa na da nasaba da rikicin siyasar jihar gani kan cewa cikin kwanakin nan ya ta azzalan gwamnati. Mu ba mu san wannan ba. Wannan watakila tsakaninsa ne da da ma'aikatan inda suke lura da wancan gidaje. Shi ma'aikacin gwamnati ne? To me ya je shi a gidan gwamnati? Idan shi ya yi ritaya shikenan ma'aikatan gwamnatin da suke nan suna aiki ba su da gidajen sana shi zai je a gidansu ya zana. yanzu dai an zura ido da kuma kasa kunne don ganin yadda ma za ta kaya a dambawar siyasar jihar taraban ibrahim abdulaziz sashen hausa murar amurka daga jalingo a najeriya. To su kuwa 'yan Nijar da da suka guji Najeriya saboda maganar rashin tsaro sai gashi suna ta komawa a yanzu wakilinmu na Nijar Haruna Mamani Bako yana da cikakken rahoton. A daidai lokacin da sojojin tarayyar Najeriya ke nuna gamsuwarsu dangance da irin nasarorin da suke samu a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, su ko 'yan Nijar da suka arcike daga tarayyar ta Najeriya sanadiyar rashin tsaro a waɗansu wurare. nuna jin daɗin su suke yi game da yadda kwanciyar hankali ya soma dawowa a sassa daban-daban na tarayyar ta Najeriya kuma a cewar Malam Sani ɗaya daga cikinsu yanzu haka suna ƙoƙarin komawa a tarayyar ta Najeriya a wuraren su na biɗa da suka baro a can baya. To da abin da mai domu shine tashi hankali ya yawa. Eh har ya kai inda kana neman ma ka tsira da rayuwa wato ya zamanto ba mu maboya a can wanda ya nema ya samu kai ne cikin tashin hankali. Kaga dole tsira da rayuwa ta shi dawo dawo gida ya kuma ka in ka dawo gidan nan ka mai duba wa'anda a gidan ka ka musu lalura kuma ka saba da zama can kuma can ka hi samu akwai hanyoyi wa'anda ka iya samu wa'anda nan baka gane su ba kenan ka ga dole na zaman banza na za ka yi nan gida illa in ka samu dan aiki na kai amma dai ba kamar wanda ka so to don haka yanzu da yake ya kai inda hankali ya fara kwanta. mun samu labari mutanen mu sun tafi saura saura suna bugo mana saura sun koma wadarin su saura kuma sun samu wasu rarewa sun kai can na farko to don haka insha Allah mu ma cikin tunanin shirye-shirye na mu koma can mu koma ga mu mu samu abin da muka ci muka aje muka aiko gida. Shi ko a nashi bangare Mala Abubakar ya bayyana rawar ganin da sabon shugaban kasar tarayyar Najeriya cewa da General Buhari mai ritaya ya taka a wannan fannin yayin da ya ƙara nuna gamsuwarsa game da yanda shugabannin jami'an sojojin na Najeriya da ke yaƙi da Boko Haram suka wuce a gaba-gaba a wannan yaƙin da tarayyar ta Najeriya take yi tare da gudunmuwar makwabtanta. Najeriya yanzu mun samu cigaba hawan mulkin Buhari. Mulkin Buhari ya amfani mu yanzu kasancewar kaga akwai tasowar hankali da dama wanda baya mu 'yan Nijar ma son zuwa Najeriya. Amma kasancewar Boko Haram ta yi yawa sai muka dawo gida muna zama Yanzu in ka ɗoka dangantar sha'anin mulkin Buhari Najeriya ta samu lahiya. Kaga har da sojoji gashi na yaƙi da na sama da na ƙasa kowane wakilin shi tare shi aka yaƙi tare shi. Kenan ku inda ba Buhari na ba ba a yi a samu wannan haka ci gaba to shi ya samu kama Allah godiya kuma Allah ya kara taimakon shi kowace safiya 'yan Nijar ne da dama ke tsallaka iyaka domin komawa a Najeriya a wuraren da suka baro walau saboda tsoron abin da ke iya biyowa bayan zaben gama gari da kasar ta shirya ko kuma domin kaucewa har haren kungiyar boko haram haruna maman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jangoriyar nijar Kar a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan Washington. Yanzu kuma bari mu ji wannan. Demokradiyya a yau. Cikin shirin shin tilas ne a manna ko a makala hoton shugaban ƙasa a ofisoshi da ma'aikatu na gwamnati da ma masu zaman kansu? Abin da za mu duba kenan a yau. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Cikin makonnin baya ne kakakin jam'iyyar PDP ta ƙasa Olisametu a Najeriya ya fito ya ce jam'iyyar ba za ta makala hoton shugaba Buhari a sakatariyar ɗinta ba, saboda shi ba ɗan jam'iyyar PDP ba ne. Ga Nasiru Adamu da shimfiɗa. tamkar kakakin pdp olisa metu wa imma da yawa daga shugabannin jam'iyyar sun kaucewa kalamansa na kin sagala hotunan shugaba buhari na hukuma ko kuma sun ba shi dama ya rika magana shi kadai a madadin jam'iyyar kasancewarsa sakataren labaru na tuntubi shugabannin pdp daga matakin uwar jam'iyyar zuwa kwamitin amintattu amma ba sa shawar karin haske kan matsayar da ke cewa ba za su manna ko sagala hotunan shugaba buhari a helkwatar su ba don su ba su san shi ba kuma ba dan jam'iyyar su ba ne don haka matsayinsu na 'yan siyasa tsantsa ya sanya ba za su ɓoye mai ba Metu ya furta haka a zanta da jaridar Punch, inda gabanin nan ma Metu ya nuna za su nesanta kansu daga gwamnatin Buhari. He has come in as an APC government. We are not interested in working with him. Please. Ya zo ne fa matsayin shugaban kasa a lemar APC. Muna faɗa ƙarara ba ma sha'awar mu'amala da gwamnatinsa. not interested in working with him. dai tun faduwar PDP a babban zabe yake caccakar APC da shugaba Buhari da nuna sam gwamnatin bata tabu ga komai ba zuwa yanzu. shi wani martani APC za ta mayar kan wannan mataki na helkwatar PDP? Mai malabu ne shine babban sakataren jam'iyyar. Eto eh duka ka san tun daga faduwar zabe da suka yi zuwa yanzu idan ka duba zantuttukan su. Ka san dama duka zantuttukan mutum da kuma motsin gangan jikinsa duka sakamakon tunaninsa ne. su har yanzu kamar yadda kowa ya sani suna cikin magagin faduwa abu ne da ya same su ba sa zata sannan kuma sun san halin da suka shiga su ya su to kaga mu bara mu san in suka ce za su yi wa shugaban kasa rashin da'a ko kuma za su yi wa kasar rashin da'a ba za su girma shugaban kasa ba to kaga wannan su da 'yan najeriya sannan sun san cewar su ma haka da za su yi ba wai suna yi daidai da ra'ayin magoya bayan su bane ko magoya bayan su wanda suke karkara yanzu sun san cewa akwai shugabanci na gari a Najeriya. Da wannan su ne da suke zaune a Abuja wanda ainihin soye-soye da suke ake shugaba Buhari yake a yanzu ta shafe su kuma ba sa so. Wannan sabon matakin zai koma zauren masana kimiyyar siyasa da shari'a don sanin riba ko illar hakan a siyasance da koyin hakan ya saba da tsarin mulki ne ko ko ganin dama ne manna hoton shugaban kasa a gine-ginen gwamnati da na kungiyoyi ko jam'iyyun siyasa. Mun tuntubi lauyoyi ko akwai doka da ta tilasta makala hotunan shugaban kasa? Suka ce a'a. To saboda haka muka juya ga masana kimiyyar siyasa domin neman fassarar matakin da ita jam'iyyar PDP ta ɗauka da kuma tasirin sa kan harkokin siyasa a ƙasa kamar Najeriya. Ga abin da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano yake cewa kan haka. Saka hoton shugaba a ofisoshi daidai yake da saka tutar ƙasa ko kuma wato miƙewa tsaye idan ana rera taken ƙasa wato dukkaninsu alamu ne na girmama shugabanci da mubaya'a ga shugabancin sannan kuma alamu ne na ma yadda da ƙasar da girmama ta da kuma yadda da cewar mutum ɗan ƙasar ne don haka saɓanin haka wato ko a ki miƙewa lokacin da ake rera takin ƙasa ko a ki saka tutar ƙasa ko a sauke ta da an saka ko a ki saka hoton shugaba ko kuma a sauke bayan da an saka suna nuni da eh, rashin biyayya da rashin wato mubaya'a ko janye mubaya'a ga shugabanci don haka a siyasance za a iya kaddara shi a matsayin wato yunkurin yi wa ƙasa waye. Masana dokoki suka ce babu dokar ƙasa da ta tanadi cewa tilas mutum ya makala hoton shugaban ƙasa a ofishinsa mm. da sauransu. Saboda haka idan eh. dai ba su taka dokar ƙasa ba ba ka ganin watakila wannan wata kafa ce ta nuna rashin amincewa ko kuma ta hamayyar siyasa watakila akwai abin da ake yi a ƙasa wadda bai gamshi ɗan ƙasa ko jam'iyya ko ƙungiya ba. A wato ba duk abin da ba shi da doka ne zai zama a ce babu laifi ba doka ma ta yadda da al'ada wato abin da al'umma suka saba yi to ko yana da doka ko ba shi da doka girmama shi wajibi ne akwai wasu abubuwan da ko da ba a yi musu doka ba wato a turanci ana kiransu policy idan dai wato kudiri ne na gwamnati cewar a dinka yin abu kaza sai kawai wani ibugi kirji idi shi ba zai yi ba to shi ma wannan nau'i ne na karya doka ko da wannan abin ba shi ike da dokar ba amma akwai doka akan dan adam na yi biyayya ga gwamnati kuma gwamnati ce aka riga aka yi zaɓe aka yanke hukunci aka rantsar da shugabanni suka karbi ragamar mulki don hmm. haka ko da a dokan can wato ba ra'ayi kawai wani zai bugi girji ya faɗa ba sai in an samu hukuncin kotu don haka ni in shawara ta ce a kama wanda bai yi wannan ba a hukunta shi idan ma'aikacin gwamnati ne misali a kore shi daga aiki idan ya ji ba daɗi ya je kotu ya nemo hukuncin dan me aka kore shi akan yaƙi yin wannan to abin da kotu ta hukunta akan wannan to shine hukunci olisa metu mutum ne daga kudancin najeriya ko mu ce kudu maso gabashin najeriya bangare da kungiyar musop take da karfi ƙungiyar da ta dage ta ce ba ana ha maza ha mata maganar jamhuriya ta biyafara tana nan ana iya alakanta shi a matsayinsa ko da yake shi kakaki ne na jam'iyya sai a dubi wannan al'amari a matsayin jam'iyya kuma me zai sa jam'iyyar da shekara goma sha shida tana mulkin ƙasa a waye gari lokaci guda ta ce ita ba ba za ta mutunta ofishin shugaban ƙasa ba. kuwa akwai hatsarin haka za a iya yin wannan fassarar tun da eh, ga al'umma nan ta ce ita tana son ta kasar kanta dama ana tuciyar suna da tutar kansu to idan aka ce kuma wato hoton shugaban kasa ba za su sa ba alamu ne na raini da kuma nuna cewar ba su yi wato mm, cappa ga shugabancin ba don haka a siyasance dai babu hikima musamman ma fitowarsa daga wannan bangaren da suke su iran da turkiya da alamun nuna cewa suna son sai sun yi kirkiri wata ƙasa daga ƙasar najeriya bai kamata a kyale ba to kamar yadda muka ambata tun da farko wannan al'amari ne da ya fito daga jam'iyyar da kwana-kwanan nan ta faɗi zaɓe kuma shekara goma sha shida ta yi tana mulkin najeriya idan ta yi wannan Mm, sai ta yi jam'i jihohi da jam'iyyar take mulki a ƙarƙashin su su ma su ce su bi sawu su ce su ma ba za su makala hoton shugaban kasa ba? Ware, in aka kyale haka shi kenan za su iya yin haka sannan kuma bayan sun isa na shugaban ƙasa in aka yi shiru aka kyale za su iya sa kuma na tsohon shugaban ƙasar dan jam'iyyar su ya faɗi zaɓe. To in ku aka yi haka to alamu ne na nuna cewar sun yi shata layi cewar ba su amince da gwamnatin da take kasar ba kuma babu wata gwamnati da ya kamata ta ɗauki wannan da sauki kamata yi a ɗauki matakin hukunci alabashi in wani bai ji daɗin wannan hukuncin ba kamar yadda na faɗa tun farko ya je kotu ya nemi fassara cewar dan gadarar ba a yi doka ba akan wannan abin kenan za a iya bijirewa gwamnati a ce ba za a yi abu ba. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasira da Kaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Kiba Hiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To haka yake an gaida sahabu da tawagarsa. Kafin mu karkare bari mu je ga labarai amma a takaice. Eh, daga cikin abubuwa waɗanda an masu wuya kuma su ne hasken duniya shine ilimi kuma ba a keɓe wani ilimi ba a ce lalan ilimi ne sai dai in mutu ya zallala duk ilimin da Allah ya baka ta hanyar wannan ilimi kana iya kai taimako wanda zai kai ka aljanna ya kai iyayenka ma aljanna kuma ya kai masoyanka da makwabtanka a cikin aljanna waɗannan irin abubuwa babu inda ake samun su sai fannin ilimi mai girma sarkin tawa alhaji muhammadu addu akaji a lokacin da ɗaliban Jamar usman dan hodiyo da ke sokoto suka kai masa ziyara ku saurari shirin nagari na kowa ranar kowace lahadi cikin shirin hantsi ku kasance da sashin hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku to yanzu bari mu koma ɗin dai ga labaran a takaice Sabiya ta ce ba za ta iya daukar nauyin gungun 'yan gudun hijira da bakin haure da suka hallara akan iyakarta da kasar Hungary ba, bayan da jami'an kasar ta Hungary suka rufe wuraren tsallakawa zuwa cikin kasar a zaman bangaren hana kwararar bakin haure zuwa cikin kasar ta. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi magana da kuran aikinsa na Rasha Sage Lavrov kan kwararar makamai daga Rasha zuwa syria da ake ganin zai kara sa rikici da ake ya kasar ya kara tsanani. amurka tana gargaɗi ga koriya ta arewa ta nisanci matakai na takala bayan da hukumomin ƙasar a pyongyang suka ba da sanarwar cewa ta sun sake farfado da aiki a wata cibiyar nukiliyar ta da ke yongbon manyan shugabannin kungiyar taliban sun ba da sanarwar cewa an warware sabani da ke tsakanin 'yan kungiyar da ya kai ga rarrabuwar kawuna ba mutuwar shugabanta mulla umar yanzu kungiyoyi da kungiyoyin da suka bi jiran jiya talata sun yi baya ga sabon shugaban kungiyar mulla aktar mansur wakilin amurka na musamman a afghanistan da pakistan ya bayyana kyakkyawar fatar da cewa matakin da kungiyar ta ɗauka zai kai ga komawa ga teburin shawarwarin sulhu tsakanin kungiyar da gwamnatin kasar da ke kabul kakakin kungiyar taliban zabihullah mujahid a cikin sanarwa da ya bayar cikin harshen pashtun ya ce amincewa da shugabancin mulla mansur ya biyo bayan taro da manyan malaman addini da dattijai da suke karkashin kungiyar suka gudanar A Kenya hukumar kula da hakkin bil'adama ta kasar tana zargin 'yan sanda da jaman tsaro da laifuffuka daban-daban na keta 'yancin bil'adama da suka hada da kisa da cin zarafi ko gallaza mutane a fafata da kasar take yi da 'yan ta'addanci. To da takaitattun labaran muka zo ga karshen shirin wannan safiya sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawowa a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa sai kuma jagoran shirin da Dedone sai injiniyan mu na yau Jim Hammond. ni usman kabara daga birnin washington dc ke cewa allah ya tabbata mana da alkhairinsa bisalam This program has come to you from the Voice of America, Washington.